Da farko idan kuna da matsala da mijinku, ku fara ganin ma'aifa da suka shaidu mu auren na wajen miji ko wajen matar. Bangaren biyu na iya kira miji da matar domin su saurare su. Don su diba su ga hanyar mafita. Kamin aje harabar masha'aranta suna iya zuwa wajen mai anguwarsu su masa bayani matsala. Shi kuma ta kansa zai nemi hanyar sasantawa. Wannan ta fuskar zamantakewa ne. Idan mai anguwar bai samu ya daidaita su ba yana iya tura su ko a ma'aikatar mu ko kuma a harabar 'yan sanda kai tsaye can kuma a nemi surhuntawa sasantawa ake fara sanyawa gaba idan a duk wannan hanyoyin ba a samu sasantawa ba to a nan kai tsaye sai a mayar da batun a kotun shari'a idan ta kai can juju ne ke da maganan ƙarshe saboda aikinsa ne to haka ne muke tafiyar da aikin namu balle ma in an yi bugu da raunatawa an ki zarahin matar ta bugunta da kulki a wannan 'yan sanda ba sa rahe ido. La police ne pas fermer l'œil là A ganin ku me yasa waɗanda suke fuskantar al'amarin suke ci gaba da yin shiru ko kuma suke nawa ga neman samun taimako? Mafi yawan lokuta matan ba sa son yin magana zuwa wajen 'yan sanda saboda a ganin su za su shiga idan mutane ana nuna su da kewar aikin kamijinki a gaban polis shi yasa suke gwammakewa su yi shiru sai an sun ga abun ya kazanke suke neman mijin ya sake su. A ku ra'ayin waɗansu mata suna iya samun damar ciwo matsalolin kuma su tsirar da auratayyar su. Si dezo debu elave utilize. Inda tun farko sun bi hanyoyin ga neman mafita matsalar rabuwa ba ta shigowa sai a kira mijin a saurare su a nemi sulhuntawa ko da a harabar polisi ne duka ire-iren waɗannan matsalolin dama cikin neman sulhu ake soma to amma idan ba a samu sasantawar ba dole a mayar da magana a kotu ba wanda zai sani in dai ba su da kansu sun ka bayyana ba a'a ba a bugunsa a can ba wani abun da za a ce sai da a ji hankalinsa da cewar abubuwa ne da doka vous des c'est des choses qui sont punies par la loi